ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبه النساء او اكننتم في انفسكم علم الله انكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا الا ان تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقده النكاح حتى يبلغ الكتاب اجله واعلموا ان الله يعلم ما في انفسكم فاحذروه واعلموا ان الله غفور حليم babu laifi a kanku cikin yin rinjaye wajen nuna kwaɗayinku na neman auren wadda take takaba ko iddar saki wanda babu komai a cikinsa amma ba tare da bayyanawa a fili ba kamar ya ce, Idan kin gama yadda ki faɗa min, babu laifi a kanku cikin abin da kuka ɓoye a zuciyarku na son auren wadda take idda bayan ta gama. Allah ya san za ku ambace su saboda tsananin ƙaunarsu da kuke yi, don haka Allah ya halatta muku yin jirwaye ba tare da bayyanawa ba, saboda haka ku kiyaye yin alkawarin aure da su a ɓoye a cikin lokacin idda, sai dai abin da aka sani na yin jirwaye. kada ku ƙulla yarjejeniyar aure ana cikin idda, ku sani Allah ya san abin da kuke ɓoyewa a zukatanku na daga abin da ya halatta muku ko ya haramta muku, don haka ku kiyaye kada ku saba umarninsa, ku sani hakika Allah mai yawan gafara ne ga wanda ya tuba daga cikin bayinsa, mai haƙuri ne baya gaggauta yin uku ba.